A daidai lokacin da Najeriya ke shirin yin zaben shekara 2023, hukumar wayar da kan al'umma ta yi yunkurin haɗa kan mata domin su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar, ganin cewa su ne iyaye waɗanda suke da sigar kyawawan halaye. Dr. Garba Abari shine shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa. Hujja ta farko shine mu fahimci irin rawar da mata suke takawa wajen ci gaban al'umma. Ba wai ma a Najeriya kaɗai ba duniya gaba ɗaya. To musamman a irin yanayi irin namu na yau da irin kalubale ta fanni daban-daban da al'ummarmu suke fuskanta. Shugabar kungiyar ta ƙasa Hajiya Hauwa Hayatu bagu ta ce za ta jagoranci tattaki na mata miliyan biyar domin su nuna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Hauwa ta ce lokaci ya yi da al'umman ƙasa za su farga su daina amincewa da rarrabuwar kawuna ta addini da ɓangaranci domin sai ana zaune lafiya ne za a iya gina ƙasar. Za mu wayar da 'ya'yanmu kada ya amfani da su wajen zabe a kawo tashin hankula a kasa already ka kasa muna cikin abin da muke to saboda haka muna so yanzu mu gyara kuma kin san mace na so ta yi gyara za ta yi to gyara ne muna kai yanzu kin san akwai mutanen da suke nan da sun iya in kaɗan ba su opportunity za su adding value to the society but ba su samu daman ba a wannan zaben za ku gani abin da mu mata za mu yi mata nawa kike son ki hada a lokaci daya mata miliyan biyar yanzu nan babban sakataren kungiyar ambasada ibrahim wayya ya ce ya amince da mukamin da aka bashi ne a matsayinsa na namiji saboda an daɗe ana yi wa mata wayo a najeriya saboda haka zai taimaka wajen ƙarfafa mata domin su nemi haƙoƙinsu musamman daga waɗanda ke takarar mukamai a najeriya ai ne wato sabon salon a baya idan kawai mata suka taru sai wani lokacin a dinga musu wayo amma yanzu sai maza su haɗu tare wanda suke da su ma irin tunani da kishi irin na matan sai a haɗu tare in ka zauna da matan ka ne muka yi musu waye mu za mu gani yauwa domin mafi yawancin lokuta ko kamar a siyasance zaki ga an tara matan an musu alkawari kala kala kala kala da sama da kasa dan musu alkawari kuma ana gama siya ba to mu ko yanzu muna nan kana yi ɗauko wannan tsarin na wannan alkawarin mun gane inda ka dosa magana ce ta a tsaya a yi abin da za a yi na gaske ɗaya cikin jagororin kungiyar wacce ita ce za ta jagoranci nawa ta jihar Kaduna. Amina Shu'aibu Kazaure ta ce ta san cewa jihar Kaduna ya daɗe da samun rarrabuwar kawuna amma za ta yi aiki tukuru wajen ganin an dawo da soyayya da riƙon amana da aka san Kaduna da shi. To alhamdulillah da yake na daɗe ina yin aikin kungiya masu zaman kansu kuma musamman aikin kungiyoyi na addini dan na kai shekara goma ina yin general coordinator ta Women Interfaith Council saboda haka na san wannan mukami zai bani dama in sake jawo su kusa domin mun san meye matsalolinsu mun san me suke bukata a taimaka musu ta shi mun san yaya za mu mu cire tunanin addini ko aƙida daga cikin zukatansu yadda za mu haɗa kai mu aiki ma mata musan mata za mu sa a gaban mu. An rarraba wa mata satifiket na shaidar zama jagororin ƙungiyar a jihohi 36 na ƙasar da babban birnin tarayya Abuja. Madina Dauda, Mudir Amurka daga Abuja, Najeriya.